kunna kunna kawafir di makka ba su yi gira ba kafire ne suna makka lokaci shi nan umar da mata guda biyu a birnin makka ba su musulunta ba amma su ke su ba domin suna a makka lokacin aya bai sauta kansu ba shine yayin da Allah ya sauko da wannan aya to shi ya ce da su ya rubuta takarda ya ce ya sake su wanda su shi na la tumsiku bi isal kawafir kar ku rike mace kun da har ila yau ba su musulunta ba ku rabu da su na an ne su bi firaki nisa'in a rabu da matan kunna wanda sun kasance kawatir bi makka kafirai ne tangarayen suna nan kamar yadda shehin umar yana da mata guda biyu ma matsayin shehin umar amma mata sun ki musulunta suna makka ba su yadda ba shi na lalace araba an lai samu dace ya ce haddasa na حدثنا حميدي yake cewa hadathana sufyan hadathana amr bin dinar qala hadathana hasan ibn muhammad ibn ali annahu sami'a abu ubaidillah ibn abi rafi katib ali shi ubaidillah ibn abi rafi shi mai rubuta mai rubuta shinna ali ne shine sekretary sa ya na cewa samitu aliya radiyallahu anhu naji sai na ali yaqul na cewa basani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tura ni shi na liki bada wannan labarin ana wa zubair ni da zubair wa mikdad su uku gina da mikdad fa qala shi manzo Allah ce in taliku ku hatta ta tuna rawdatan khakha ku je wurin da yake tsakanin maka da madina wurin da ake kira rawdatan khakha ina na yanzu fa nahnu bi za'ina za ku tafi za ku samu mace mai tafiya za'ina mace da tana cikin tafiya za'ina ita mace da take tafiya fa eh, Fa'iza nahnu hmm, fa inna biha za'ina ma'a kitab akwai wurin da ake kira fa inna biha za'ina na sallaka ne fa inna biha za'ina ma'a kitab ku je wurin da ake kira rabas khazaqta da wata mace mai tafiya za'ina mace wanda take cikin tafiya ma kitab tana tare da wani littafi fa khuzuhu minha uriku ka littafi na annunta fa zahabna shi muka tafi ta'ada bina khaymuna yace dawakai mu suna suna musabaka mana kowane dawakai kunnin dawansa yana son wuce da danwansa mana suna gudu shine ta'ada bina khairuna hatta sai na rauda har mu je wurin da ana kira rauda wurin kenan fa na hannu biyu ba'ina. ka gan sha Allah Allah da manzon sa lokacin da su shi na liska tashi shi aka ba su labarin wurin da za su same ta ita ba tafiya take yi amma har aka wasafa tafiyarta da take da tafiyar su shi na har wurin da za su haɗu ka a tsaye manzo Allah ya gaya musu da ma yanzu in dai kai mai girgi ne za a iya cewa tana tafiya ba laifi amma manzo Allah yana bajida ina daga cikin mogila manzala ina tafiya ita fa tafiya take kuma tana kan rakube to shi manzo Allah ya ce da su shi na ne za ku same ta wuri kaza kaga ita tafiya take ba sai take ba kuma ga shi na ne kuma tafiya za su yi amma ya ce da su wuri za ku same ta haka da aka je wuri aka same ta don ba wasu ba ba su haka ba za su ya kama mata da yawa don mata da za su same su a nan wurin so shi suka ce da ita فذهبنا تعداء بنا خيرنا خيرنا شنو فائل حتى أتينا روضة muka je wurin da manzo Allah kwatanta mana sallallahu alaihi wasallam fa idza nahnu bizaina shi mu ga munan nan kuma ga wata mace mai tafiya fa kunna shi muka ce da ita ukhriji kitaban fito mana da littafi da yake ta tare da ke fa qalat ma ma'iya min kitab bal da wani littafi ta tare da ni fa kunna shi muka ce da shi la tukhrijinna kitab in ma ki fito da littafin aw la tulqiyanna thiyab ko zan yaye ki kaca kaca mu bai fito na wasika fakhrajatu min min ikasiha shi ta ko da wanda wanda ba sa samani su suna sunan yayi tana ta gure ne a shi ta riga ta ta nan aka masa da warkisi ana ka buye wasikar daman da an da kayi ba abin zai faru amma tun da aka sauran tare ta a shaidin wasiƙa kan ta kai ma kurishawa mun musulmi ne rubuta kuma lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina sai je yake su ne to shine aka rubuta saboda zama da kuke gani wallahi zama ina da wahala in dai za ku tattauna ku ko ce uku to labarin da ba ko Allah ya sa shi cikin ku daya uwan ku da akidan ku daya amma akwai wanda zai haɗe ku haka rayuwa yake ba sirri ah, a ah, wani ma shi an yi haka ita ku ji magana ma dalili ko da sa, wani ya kan sa sai ya rushe na kuma kuma wanda ya nuna cewa da imani ba da kawai sako ne haka dan kanan ne shi ya saba ma Allah kansa to fa na bihi nabiyya sallallahu alaihi wasallam shi muka zuma magana fa idza fihi min hatib bin abi balata ya ce manzalai gudu wasika shi ya samu ɗaya daga cikin sahabi wanda kuma ya je gazatu bada shi ya tausi ka. daga habib hatib hatib ibn abi ba'lata ila unnas min mushrikin haka unwan wasika yake kuna sallaka ne yace daga habib ibn abi ba'lata balta balta mm. eh habib ibn abi balta ya ce daga eh, hatib ibn abi balta ila unnas min mushrikin daga mutane kurishawa mimman bi makkata wanda suke cikin makka yukhbiru ana kan da wasikan kenan yukhbiru yana ba su labi ba da amur nabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya ba da umarni a zo birnin makka a yake su to wannan sirrin manzo Allah ne shi kuma hatib ya ji kuma gashi sahabi ya ta wasika to din manzo Allah ya karanta wasika ya tara al'umma sa baki daya sallallahu alaihi wasallam fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ma hada ya hafi she manzo Allah ya ce ya hafi menene wannan kuma aikata wanda kai haka menene wannan kuma me yasa kai wannan kala she hafi ya ce la ta'jal alayya ya rasulullah yace manzo Allah kar kai kunci da gaggawa a gare ni saurare ni kaji inni kuntu imru'an minar quraish walam akun min anfusihim ba ko ne ni a birnin makka ina tare na cikin mutanen makka amma ban da dangi to ni in kuntu na ni kuntu imra'an na kasance mutum ne mina quraish na je na zama cikin qurayshawa walam akun min anfusihim amma ban da dangi da su bana tare da su ban da yan wantaka ina tare da su na dakawa ba ko ne ne a wurin to وقال من معك من المهاجرين لهم قرابة يهمون بها أهل أهلهم وأموالهم بمكة yace tunda muka yi hijira to akwai sahabban ka wanda suka yi hijira amma saboda dangin da suke da shi a birnin maka, da dukiyarsu da iyalansu shawa saboda jini suna kare iyalansu da dukiyarsu amma ni na hijira ga dukiyana da iyalina ban da kowa a can to wa zai kiyaye mu wannan dukiyar da wannan iyali fahimci zan ce a ce lalata sallallahu alaihi wasallam duk wanda muka yi hijira mafiya yan dangi ne makwarisha suna da wannan abu dan wanda ya hijira ba zai bari wani kafiri zo ya cuce alinsa ko dukiyarsa dan wanda ne addinin su ba amma zai kare iyalinsa da dukiyarsa ko da bayan ko bayan eh, ba su ka kore su ba eh su ka kore su to duk wanda ya hijira shi ka ga ya bar dan wansa wurin to dan wansa ba zai yadda a masa tadanci iyalinsa ba ko kuma dukiyarsa to shi kuma ibn bata shi ba shi da dangi a wurin saboda haka yana gani kuraisha za su kai farmaki a dukiyarsa da iyalinsa saboda ba shi da wanda zai kare shi ya zama maslaha ko ba maslaha ba to shi yarta wasika shi ya yi sirrin manzana cewa fa kuna da wani ku mutanen makka manzalin shi da zai hake ku ya ce na yi haka ne domin man samu soyayya a cikin su don su kare yake cewa hmm, na mutum bai karanta rayuwa ba bai san abin da ake ba ba kan mala'ika jibril a cikin mutane kuma irin sabon Allah zai zo maka da lokacin da kai baka sani ba shirin Allah ya kiyaye ka yasa ya ce manzo Allah saurare shi eh sai saurare ka kai ga ina da uzuri ya ji la alayya ya rasulullah inni kuntu imra'an min quraish wa lam akun min anfusihim wa kana man ma'aka min al wanda suke tare da kai muhajirin lahum Batun suna da dangi yahmuna biha ahlihim wanda iyalansu suna kiyaye iyalansu wa amwalahum da dukiyoyinsu bi maka birnin maka fa habattu ni kuma na so idza fatani min an-nasab fihim tunde ban da dangi a cikin su dangi ban da dangi da tare da su an attani a ilaihim yadan ni kamar su yi wani abu wanda zai kasance yadan in samu kariya ya amuna kwarabati su kiyaye dangi na a can istani'a zai yi wani abu tattare da su yadan zamana na da karfi kuma su kiyaye na da wani abu ya nuna karabaci su kuma dangi na su kiyaye tun da aji a can wa ma fa'atu amma abin da ya sana ya haka sai gaya maka gaskiya manzo Allah wa ma fa'atu zalika kufra bai yi wannan don kafirci ba wallahi irtidadan ko na yiri dani aljin na bar aljin na a'a ni man na so samu soyayya a hannun su don su kiyaye abin nan fakara nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ce innahu qad sadaqakum shi ibn balta ya gaskata ku ya ga manzo Allah ya targe tabbatar gaskiya ki fakara umar shi ya ce da'ani ya rasulullah manzo Allah kyalini fa in unka in kishi shi fakara innahu shi manzo Allah ya ce innahu shahida badar manzo Allah ce ai ya shaida badar umar wa ma yudrika la Allah wa ya san da ke cewa Allah ya riga ya tala ala ahal badal Allah ya riga ya kalli ahal badar da kallon rama fa kala ya ce su imalu ku mutan badar ku abinda kuka gani mu ma shi tun fa kad gafartu masayin badar ke to anan abin da muke so ku gane karatu fiki wannan karatu ku ji yadda abubuwan suke farko wannan sahabi ya yayi sirrin manzo Allah wanda haɗari ne babu irinsa shi sa shi ma da zai magana shi ya tabbatar cewa wanda zai wanda shi wanda ya biraji nisa ko ya ridda shi manzo Allah ni ba kafirci nayi ba mu ba ridda nayi ba lokacin manzo Allah yana na Qur'ani na sauka sahabi ne kun ji manzo Allah ce kafiri kun ji manzo Allah ce kafiri ne manzo Allah ce ma da shi yin umar ya ce kyalinin kashe shi saboda munafiki ne manzala bai kori kalmar munafiki ba bai ce umar ba munafiki ba ne shi ya faɗa abin da zai rushe na abin da umar ya faɗa ya ce wa ya sanar da kai cewa mutum da ya tafi bazar dan ajiyar Allah ya ce abin da ya gani damar shi zama munafiki ba aka yi gaya masa to wani irin sako ne zai kai wannan wanda ake so a kashe manzala ba shi yana da kawai ba ne wannan wasikan da ya iso makka to duk abin da manzo Allah ya sa nan da ajini baki da ya rushe amma kuma yanzu ya fara manzo Allah ce ka fada gaskiya ya ci ku ya abin da kuka gani dama dama Allah ya fi muku ku al badar to badar fa shi yana bakai na ciki shi yana wannan ciki shi yana lina ciki Usman manzo Allah ya bashi nasibi sai ci makara ladan abin da aka jayi ina jinya ne ya ya ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to anan wani irin laifi ne bayan manzo Allah sahabi za su yi kai wannan ka ce da su arnani inda kafirci ne ai shi manzo Allah ya masa amma manzo Allah ce manzo Allah ce ya ce i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum ya ce Allah haka fada ma al badar cikin al badar kuma akwai Umar akwai na bakara ciki yau shi kun zo kun zuba da wannan kuka ci an kwace limanci wajen shi na to kadda wannan wasikan da aka rubuta mutan maka wanda za su shirya su su kashe sahabai baki da ko a'a su ma su shirya wanda kuma manzala je a kashe manzala da a kashe addinin baki daya da kwace limanci a wajen shi na ne wafi a tsaye ana gani ta dan Allah wani irin al'umma ne ba sa gane abin da ake a duniya nan a yanzu larabawa sun akwai wani kana da ana kira mustafilla sun ce duk ba shi duk wanda yake dangi manzala je kira wanda suke rigima da shan wa da shan abakar don su yafe masu su fada gadon da manzala ya bari shi su tara duniya musulmi su tara su biya aiki ya kiyas don a zama lafiya shi shi sun cina ce ce mun za biya gadon da kun ce ba a bai wanda shi yana lima yanzu bai raba ba mun za mu raba kun ce shi yana ne na na fasa ta ne ita ba amma aiki na shekar kuɗi lokacin gado baya nan bai sami raba mutane su zo su duk na jini wanda bai shafi su ba ba abin da ya hada da su ku duba dai a nan wurin a nan kuma kuma ku duba yadda mace ce dan wanka kana tafiya da shi tiryin tiryin tiryin tiryin game da shi mala'ika ina aiki rikin ranar da ya kuskure abu daya shi ku ce dama an san shi ba gane shi ba ne shi duk abin da ya shi masa ba kwa ganin wannan hadari ne ba cikin wanda ba sa ba Allah to me yasa muke maddin wasu malaiku wannan tabi'an fa ka tabi'a musulunci ba dan wanka yana nan duniya a cikin sahaba ko da izini ko da ya tsada ba wanda ba samu ba gashi wanda ya yayi masu ibn da Allah dan suka su ba ne. me yasa mu muna zaune mu zama kan malaika jibril duk mutum da yana nan yana zama da kullafiya wata na shi ya sako ba shi a ce dama ba gane ba abin da ake sa rushe ke na ce dama ba gane shi ba to bi an sake nan don an ne don a rushe ma ba ba wanda zai saurare kawo masa uzuri da muke masa Allah ce wala ne ya shi bai da magana wannan wannan shine ajini wanda aka ce mu yi ajini ka dole da yake ta yaushe ne mu kullum ne mun fice da muke mu gandan wa mu fada kai Mun ba ma mutum uzuri wace rayuwa ne wace irin rayuwa ne wace irin rayuwa ne in da mutum sa ta rinci ya yayi wannan kuskure ai ya masa kuma masa da siya mana amma duk da haka ba ba haka to shi Allah kuma dan ai laifi ko da ya fi masu to Allah zai jawo masu kuma ka ku saki da wannan ne wa nazarat fi shi aya ta sauka kan wannan Allah ce ya ayyuhallazina amanu shi Allah ya kira wannan sahabi daga masu imani ya ce wanda kuka yi imani da Allah la tattakhidhu aduwi wa aduwakum kar ku riki wanda ya kasance abokin gaba na ni Allah da abokin gabanku. ku kuma da shi la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya kar ku rike su abokanan masu jibinta al'amarin ku turkuna ilaihim bi mawadda kai ka ta wasika ka aiko wasu ne domin ka samu soyayya ka samu zaman lafiya da su to kar ku rike kaga anan Allah yana jan kunne ibn batta cewa ko da haka Allah ya fi maka amma daga yau ka san cewa ba neman soyayya da ka karaba kan kafirai fiye da yan wanka na musulmi a ga jan kunne sa an jan kunne ba ce abin da yayi daidai bane to amma na nuna masa ladabi yadda zai tafi ya ga kunne ko wannan rayuwar shi muke ciki wallahi malam wannan abu yana ba ni tashi hankali duk mutum da zaka zauna da shi shi ya faɗa mai yana zaune da alilinsa da aka shekara baƙi suna zaune daidai wani abu ya faru cin da fice shi wani ne arziki ke gaya ya ce yana da sa suna zaune lami lafiya ina musu alheri to amma shi suka hada kai da jami'an tsaro ya ce suna daidai suna zaune shi aka ɗauki irin fobi wannan kuɗin da ake yi na irin wannan mai dala da yawa aka hada kai da shi da security cewa la'alla kudinsa wannan hanyar ne shi aka tara na kudin shi aka amfani da abokinsa shi ya zo cewa ai wane ne aka same shi wala ya iya wani zance wannan muna so da an arzikin mu zai tabbaka ai yace modi na je a cikin da dara zai firma abokinsa da sun kai shekara talatin arba'in na zaune domin ji daji hajji an kama wani dama dukiyarsa ina ci da shi na kai amala Allah ya kiyaye in zaka ji ka gaya wa Allah ya ce wannan yake ga ma ya ce na ce Allah ya isa ce na ce ku tafi ciki baya na gano wanda suke ke su suke kulla wannan a nuna man cewa ni mutum za ne man ina ba su dukiya muna da wani to yau shi ne mutum kullum kai ba zama mutum kirki ba ku zuba shugaban da kai eh, mutum rubuta wasiƙa ai kama Allah wanda ya ki ya kewa to wannan tutocin da aka dauka yanzu da matasa kiriya ba ake ga zaria yan shiya suna nan da na na isha ce ita ta bar duniya duba an zaba shekara in ta yi bayan to manzo Allah mun ba ibada ba shi shi da ajinin Allah ba ka jin tausayi wanda baiwa Allah ku zo kuna zaginta cewa kariya ce menene wai ya je ya ta yi kaza ta yi kaza ta yi rida kuma kai kana wannan karshen zamanin baka kalli iyayenka da dinginka da iyayenka kalli da suke cin me suka ma Allah da manzonsa ka zo ka sallaka harshe ka ji duk waɗanda bayan Allah da suka mutu ka sake harshe kana zagi su domin wani munaci ne da tutoci da wani siyasa iskanci waɗanda baka jin tausayin su tara abin da kake sama na nashi take ba za ka ji tausayin ta ba wanda ta ma manzo Allah hidima wanda ta rayu da manzo Allah wanda ta zo rayu da manzo Allah ma za Allah shekara ba idan wani abu zo tana bauta ma Allah kawai kai ka zo karshen don ka daga tuta kai da Allah ci ka shiga aljanna ka samu na ashe huta kai ka huta hankali zai dauka mu magana hmm? ni ta musu basira na da nasu ya wuce ta musu basira shi na abin da yake akwai قال لا أدري آية في الحديث aw qawl umar shi ke ce wannan ayan cikin hadisi yake ko kuwa mai rawi ne ma'ana wannan ayan haka ne ya aka kawo akiba wannan ayan ta na kan wannan abu yake cewa da sana ali ali bin majini kenan kila ali sufyan an ce da sufyan wanda ya rawaito hadisi. yake cewa ake ce da shi fi hala wannan akan wannan zan ayan ta sauka فنزلت لا تتخذوا عدوي ثالث هذا في حديث الناس اتي mutane suka kara wannan amma hafiztuhu min amr na kiyaye wajen amma taraktu minun harfan wa ma ura ahadan hafazu gairi yace wai hadisi na karanta muku amma a ce wai wannan karshen wannan ayanta ta ne ko ayanta hada da wannan ne ni dai nawa ba haka aka gaya ma ni na rubuto ka ce su fiye ce dasa na amur bin dina ce yake cewa ni dai na kiyaye a jisun wajen amur bin dinar bai kara mu wani harfi daya ba amma ura ahadan hadisun ahgagairi ya ce ba wanda ya haddace a jisun kamani ni amma ni kawai jisun ne aka haddace ba tare da an kawo wannan an bato zikirin ba ba hada wannan haka ba ba hadisi ke ba amma karatu ina zuwa baya ma ni na nufi ko asbabun nuzul akan wani ba a danganta shi da ibn batta ba shi da ayya kan umuma ya shafe su baki daya babu idza ja'akum almu'minat muhajirat wajen da Allah yake cewa ya ayu allazina amanu idza ja'akum mu'minat muhajirat menene kuma yace fantahimuhunna shi na abin da Allah yake so iya nan anan lokacin da an ga musulunci ya tabbata shi ne murna da iyalinsa guda biyu maka kuma a cikin mutanen maka kafira ko wanda matan su sun hijira sun musulunta sun zo madina suna zaune ba su aure lokacin nasu bai zo ci a raba aure ga umar matsayin shi ne murna da matansa tana mata biyu suna maka. kuma akwai mata kuma madi maka wanda su kuma sun rabu maza mazansu su ma sun hijira suna madina ana zaune yamma furkan kenan kace shirya Allah shi Allah shi ne shiga malam Allah zai tambayi mu mun zauna mun yi wasa da ji na ji ranan ranar litinin shi na tafi wani kawa na kira kauru kusa da kawai na cikin kaduna kauru zai daidai kama abuja na nan domin kai awa hudu muna tafiya mun ji akwai wani a can musulmi daga cikin nan wanda suka fake can sun mutu iyalansu kuma wannan wurin maguzawa na haɗai da kirista to da yan wa mun ji wani yan wasu ko kira akwai wasu da'awa yan wa na kira ja alhaq sun gina masallaci sun tafi sun mun zo hadu da tsofaffi na can suke ba labarin wani dusa nan kusa da mu a nan sun ce mu tafi lokacin na gari ma'ana wannan dusa musulmi da suka mutu a nan ya'yansu sun zama ba wanda zai koya masa addini yarin ya ɗaya ne take zuwa karatun boko to da yawa suka je can shi suka gaya waɗannan da suke zana a can cewa ya kuke sallah sun ce ai wata malama ne yarinya take koya mana addini aka kira ma yarinyar aka ce me ta kake koya masu da tun na koya masa abcd suna saman abcd na da shi ake sana mana da ku kuka kuma nan na gira kuma wani wuri eh nan wurin to shi ne nake cewa lalle sai zan fashi yana a can ko yara biyu yara na zo su za ka ga mamaki wani masallaci an gina za ka rasa shi shekarar goma ba kasa ba yi ba kirista ba abin da su ba amma mutum ɗaya ne daga cikinsu ya musulunta yanzu ya kafa kwamiti amma alhamdulillah akwai matasa daga cikin nan kano ya tafi dubu goma sha biyar fi biyansa a keke rayuwa ya yanzu suke kafin qur'ani yanzu wurin nan za ka yi mamaki inda arzikin gona ana ruwa ma wurin amma musulunci wanda su ma suke ƴaƴan musulmi an bar su ba koyar musulunci yaya za a yi ya'yan musulmi da su mutu a can suna saman abcd shi ne za a sallah shi in ka ji kafar da wani ba za ka yi zage zage ba ka ce wani najeriya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah maka shiga ka ga abin da duniya ke ka ina ganin tinkoso da muke a nan ba alheri ba ne ya kamata mu yi tunani mu neman kusuri kuma na lahira duk mutum da yake kalle yadda tafiyar zamani yake ka waye girka tashi ga talauci ga zafi ga bala'i ga rashin nutsuwa wallahi kuma kar ku sama wani wani abu ne a gaban ku ba aiki ne za ku aikata a gaban ku dai kaburi ne kuma Allah ba ya saurare shi ne kai duk yaudara da wani fa'on ne da wani jin daji dai to da girman jin daji zaka ci kadda kai ne gwamna na kuma ko kai ne me zaka ji daji da wannan rayuwar da muke ci garin da kana jin daji ɗan wanka miliyoyin suna bayan su ba ka jin daji kada ga kai zaka ji daji kaddara gidanka duk baki daya ne kwai ake tuka tuwo amma yanzu ka fita ka gan fakirai masu tafiya na masu wanka a duddufi suna ga bala'i rayuwa da dangi wacce jin daɗi za ka yi ya ka zo ka ji daɗi kuma wani daɗi za ka ji da wannan zafin da wannan tashi hankali da wannan wannan ficinan bala'i wannan rayuwa da ke ciki kuma baka gyara lahiran ka ba yanzu za ka yi abin kirki to ƴan wanku suna nan suna jiran ku ni dai da zan samu wanda zai ce mafi kasa wani masallacin da zan ji daji inda kuna da wasu amini na kuyi masu magana ku dari na da ku An san masu alheri shi shirku kuke kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ba zai tafi fagen yaki ba shi ta ta aje wannan sarki mun je mu an fito da shi sarki ne baya jin daji kai wata shida ce ma shi na ga ce kowa ba ji ba gina masallacin kaga dan karamin da kamar nawa ne to ya gina iyakacin sa babba zai duka wannan gari na sai na da shi juma amma kai ta ya saya to dai irin waɗannan ne ya kamata mu ma cin da Allah ya sa mu mun fahimci addinin iya gurgudu wani suna ba da nan garin kuma mu ma fita sauran mutane a mai su addini wanda shi ne fi mana alheri da wannan zaman da sammanin da ake magana ga abin da ake yi mun zauna a kudai ne ke gaban mu ai za a biya shugaban kasa Najeriya arziki zai zo burin mu kenan Najeriya ba ai wanda suke ciki ba su iya ba wani zai zo a samu wannan kuma zai wata da wata biya ce an ne masa a ce ai za a yi zabi sawan wani zai zo wani zai zo kafin na shekara hudu wani zai zo ka ci kike wannan zai zo musamman arziki samari ba alhakun kasuwa ta abu da ke damu ne haka zan ta yi har ka je kaburin Eh, wani zai zo eh in zana ce ai waɗannan in iska ne wani zai zo eh kana kallon za ci bashin ma Amurka Burtaniya za ci ka zama mai talaucin tsiya la karatu wala yayanka wala danginka kana nan ko kai komai ba burin tsiya ce wani wanda bai hankali ban mamu shuka ban da yamman mu mu same shi da safi ba muna zaune haka ba abin da kuma mutane ai mutane suna bukatar su fahimci addini da mata mutane yarinya kwaya daya muka je a gunta aka ce ita take kwaso kasan aka gina makaranta da ita da wata uwanta ta mutu shi sa muka je taziya tana neman musulmi da aureta yarinya sai Allah zai nuna abu a lahira bayan nake ki da yayan mu yarinya kwaya daya na mata sunanta mun je taziya uwanta ta rasu ita take sayawa aka gina masallaci tana tsaye tana kashi kasa kuma yarinyar ba ta aure ba tana nan ana kira ko salama ko menene ne wanda ita da wanda cikin wanda jeji tana nan da addinin ta makana nan nan kana wani shiri ta sallama ba ka yi daidai a zuwa hada kai waɗannan yi lokacin da zuki wannan yar kawai shiga da ajanna kana nan Kano ka ce ku ne kaza ita kana da ake aji na Ustaz Allah shi ke zabi inda ya ganda. ko da ai ma nan cikin gari haka za ga an samu irin nan za ga almajira ta tara tsofaffi a cikin gidan ta koya musu wani idan mata abu ba a jima kuma ta ce balanta na irin wannan gari ita yanzu ita ne take a can yanzu da jini ta tana karatu ta yi hijab ka dubu na jijin tana ba da jini in muna zaune na waye garaje kasuwa yi zage zage babu ka zage kowa babu arziki gidan haya ya gada kuma ba ka ake alheri ni na mu sha abin da ke ba mamaki kaɗai tsaya ba sama abin duniya mako ba tsaya an bauta ma Allah yake cewa hadathana ishaq hadathana yaqub ibn ibrahim hadathana ibn akhi ibn ibn shihab ana anni akhbarani qurrat ana aisha radiyallahu anha zawji nabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamtahin man hajar ilai manzo Allah yakan jarabi matan da suka hijira min almu'minat wanda suka hijira zuwa a gare shi daga birnin makka bi hadhihi aya da wannan aya yaqul lahum bi qawli ta'ala Allah yana ce ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minat wanda suka yi imani da Allah mata mace ku daga makka sun zuwa madina yubai unaka sun zo ne su maka camfi to ila qawli Gafur rahim ka karba tamba su ka karba su maka zabi su zabe ka kuma su yadda da kai a magabin zace su saman akara bi hadha shart min almu'minin min duk wanda manzala karanta maka wannan aya in ta yadda da wannan shirci kala laha rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzala ce da ita kad kalama na maka tambi a baki dama maza na yi da hannu inda an karanta da namiji ne bayan an gaya da shi ni ka annan shi ni ka annu sha ba to amma saboda mata na nasha ta ce manzalan in kin karanta ita ta yarda matan da aka karanta maka ta yarda shi manzala ce to na maka tambi kalama da champa eh astaghfirullah yaran karatu champi champa a champa ke ake cewa to eh kuna shuru sai dai gaba camfi yake wa ce champa mana to mu baya kenan na ga na karanta wallahi la wallahi na na shi kici cewa na rinta da Allah ma masat yadda yadda aka katun fi ce yace manzo Allah annansa bai taba mace bi ba katu a rayuwarsa ma ida hunna ila bi kawai bai taba masa canfa ba shi da baki kadi ba ya baya ya tuki ala shi manzala ce da matan da kuka yi yarjejeniya cewa ba za ta yi kaza ta shi manzala ce to na muka canfa kan abin da ka ko ba haka bane hmm. to wannan shi ne manzala sallallahu alaihi wasallam ba zai taba ni mace ba ina waɗannan shehunan da suke kama kan mace a cewa ana mata abin nan ana mata wannan har wani suna a kama ce wai za a yi albarka kafin a ba goci wannan iskanci da mutuwa wannan zuciya mai zaka je gaya wa Allah da kiyaye ya ce tabahu ibn akhi ibn shahab tabahu yunus imana yazid can sanadi shi kun koma can amana yunus ibn yazid tabahu yunus yunus yayi mutaba wannan hadisin shi wanda kuma ku damir ne ko mai yunus ibn yazid yunus ibn yazid yayi mutaba'a ibn akhi ibn shihab shi yunus hu damir ya koma can ya bi ibn akhi ibn shihab yunus ya ya mutabansa wa ma'mar wa abdurrahman ibn ishaq an zuhri wa kala ishaq ibn rashid an zuhri an urwat wa umrata dukka ina kawo muku sanadi ne saboda karfafa mutaba'an da aka yi wannan ba ka son karatu da karatu ne da yawa nan wurin yace wa babu idza ja'a al mu'minat yubayi'unaka ce mace ko sun zo daga birnin maka in sun zo muminai ne in sun zo su maka canfa ka fa musu shirci a karbi canfansu su cewa حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم أطية رضي الله عنها قالت بايعنا رسول الله أم أطية كنا ce mu ma manzala can ba fakara alaina shi manzala ya karanta mana me ya karanta mana ce an shirka na billahi an ku mata ku ne kun fi kusa da yin shirka ku kuna su tun can ba daga yau babu ku babu shirka yanzu ne mata ba ji wajen da ake shirka shi mace waɗannan bokayen da kuke gani da duk yanke na to za ka da masu mulki ne da mata suke zuwa waɗannan da masu neman arziki duk kashe da ake yi wani yake gaya mu. ya ce duk abin da kake ganin ake ta yi to wannan yanke yanke kan nan in an kama su ma ce gaga an fito su saboda suna da alaka da manya ai manyanci shi ka shiga kabur zaka yi mamaki ta kakane wannan a kashi ni adam kai ka rayu a duniya eh zaka gani ike cewa fakar alaina an la yi shirka na bila shi'an wani hana an niyaha kar mu yi irin kukan arnanci mutum ya mutu a cikin mun mun mutu mun halaka shine ne ha faka ba in ba su yadda ha wa kalat shi mace ta shi ita mace ta rike annunta haka za ta yi ma mubayar manzala fala fakalat ni fulanatun uridu an ha fa ma kala laha nabi sallallahu alaihi wasallam shi an shi lokacin da ake wannan mubayar to daya daga cikin matan ita da ake mubayan ta rike aminta haka in ba ta in ta yadda farko ta yadda shi ta mika anu ko da manzala ba mubaya anu lokacin da manzala ya karanta masu cewa kar ku yi kaza ta kar ku yi kaza shi wata mace a cikin su shi ta rike aminta haka ba ta san cewa manzala a matarki an tana nuna cewa ba ta cika wannan shirci ba ta yadda da wannan shirci tun ba to kabarat imratu yadaha faqalat as'adatni fulanatan uridu an ugiziyaha yace manzala ka ce mu maka canfa amma canfa na yadda ba zan shirka ba amma kuka na kusan rama wani ne wani ya taimake ni lokacin da baba na ya mutu ko dangi na ya mutu ya zo ya taimake da kuka ba zan ma mu baya ba shi na ji na taimake na rama wannan kuka shi yanzu wannan dai ba shi akai ga shawa murashawa burgewa ne mutum ya mutu a taru gidansa a yi kuka wani alfahari na ce a gidansa ba dama an haɗu ana kuka to saraka mace inda dangin sa mutu shi ta je ta duki kawayenta a za a cika gidana iyo ce a ce to ba dama ne ai ba a mata kuka to ita lokacin da manzo ya kanta mace kakkar su shirka ta yadda ba za ta yi shirka ba amma kare kuka to shi ta sa hannu ta ta rike hannu ta ba za a yi bayan. shi ta ce da manzo Allah wancan ta tumke ni lokacin da aka mutuwa ta zo ta kuka ni ma shi na rama wuri uridu an agizi iha shi na saka mata fama kala laha nabi sallallahu alaihi wasallam shi a manzo ya ce mata kun ga kun da bata yi canji ba fan talakat shi ta tafi ta je ta taimaka faraja'at ta koma fa baya a shi ta ta can fi bayan ta rama can a ce na son ci amana manzon sallallahu alaihi wasallam gara nan nan yanda nake jin gyara shi da awon shiga musulunci kamili wani fiki zan dauka wannan wani fiki za ku dauka wannan mutum ne su nawa ne zaka san ba ma bije musulunta ya ce da ke ranan kaza ne ranar kaza ne wata kaza ne karkaci dan maza ka zage shi ko kana tare da dan wanka akwai laifukan da yake yi ya ce kaza to ka tsinke shi duwa ka lallashe shi kar ka yi dan banzan baka yi bayan mutuwa zaka yi ka shiga wuta kare manzo Allah bai ci mata komai ba wannan fiki da kun dauka manzo Allah bai ci mata komai ta ji ta yi ihu ta ta dawo imani tana nan ihu ne ba ta ce ta yi mu baya manzo Allah daga ba ta kare ta kare alƙawari shi ta ke annanta ta ji ta dawo ta yi ihu ta ta zo ta yi mu baya in dai waɗanda sun san kafin shiga su shiga musulunci ta san menene amana mu na wani amana ya gagara da aka haife mu da yin matuka jini amana ya gagara daidai da kuɗi in ka gyara don ci shiga gan shi ta haka yake ne na eh, masa daidai da son zuciya mutum ya zan shiga gane kowa ya mutum sha'awar kamar wannan kuma lokacin za a ga mutum yana sha'awar kafin suna yana zuwa sai kuma yana ke sarki ko yana dan addu'a nan idan da sallah kai wannan koyarwa daban da wanda bai sani ba wannan za a bi shi lallashi ne ba laifi wannan ba amma abin da ake magana in da kana shiga cikin kayukan da ake musulunta za ka ji ba ma muje ce shi da wani rani ce musulunta ko za ce sarka biyar domin a kowanda na ta bisa ya musulunta a can tunguri na je tafsiri ya ce da ni bari shi akwai bikin babansa eh, za su yi in ya yi bikin kuma ba zai yi ba sau za sha a bugu a yi iskanci shi na kyale shi suna da wannan alkawarin da ya je ya gama bikinsa da komai cece kwashe yansa da dangin baki da ya ce to mun gama mu to ga muna yanzu yanzu da shi da dangin baki ɗaya ina musun da shi ya mutu amma duk 'ya'yan to da malam da ka ce ka matsa ba zai wani ba ba za a yi wannan ba ba zai musu san ka ga yanzu manyan yara ne dukkan da ƴaƴan su sun musulunta gidan ba shi ka ce an taba shirka shi na yi kuma ya mutu wasu wannan kuma da gudun goyi idan mutum bai wannan sadaka ba goyi za ya eh kwarai a gun su ba eh ba yi masa ba alaka ta na kullu halin da akwai abubuwa kanana kanana in dai bai zama babban laifi wani ya kamata a yi ba mutane uzuri kamar irin wannan magana eh eh malam wa zai uzurin wa zai uzurin muna da mummunan zato da juna a hankali kana jawo hankali hankali sai ga yi ka zai ka nemi mutum ne abin da yake ba mutum zaka zama da da iyayen in ka kai kara mutum zai zo ce kai wani ba zai wani aikin ba suna zaune wani ne ba zai wannan in ka ce ka na ya damu wannan ba zai yi ba to mu ba da wannan saboda hikri da hasara ka san ba zai yi ba na faɗa ai damu wani wala ai damu wani saboda wani hasara a zuciyarsa shi faɗa ya san kare ke yanzu ka san cewa muna cikin haɗe ina ta mai muku mutuwa rimi ne an filme tashi a garin nan mutum da aka bar shi a ware aka kwashe masa jama'a aka ce kaza kaza yanzu ya mutu rajo freedom na ina rajo ina ce mutum kirki ne ba dama ne mai karfi da waye kun lokacin da yana na dare ina kuke ka tuba al'umma ce da wannan rayuwa a lafiya da wannan ce mutu ake ta yabon kaza kaza kaza kaza kaza to ina nagare ya yasa ba taimaka ba sai kun waɗannan miliyoyi ne ya fadin sa ya yi wancan nan hmm. ita ya kama daga hannu aka bayan ya sallah yi ba laifi ne? Ayi ne? Ita kamar daga hannu haka bayan ya sallah ya hmm, hmm. ba wannan ba ne rike da tarbiyya amma daga annabi hadisi ya tabbata mutawatir hadisi wuraren manzo Allah daga an wurare guda 30 ne misali ki kawo ma ba wai daga an shafa ake ma a shafa bai tabbata ba amma kuma mu ce shafa da ya dogara da hadisi buna bas wanda yana cikin abu dauda wanda akwai jihala ciki ba za a ce yi wani abu ba dai wannan a bari shi mana ai irin ku ne sunna ne yana son wani fahimta ne ya yasa kuke haka ne a kan kala abin da ake yi eh amma daga ba a biya masu ba saboda lokaci dai ba zai fahimce ka ba a yanzu ka taya su ka taya su daga baya ya ce kai ma ya zaka hana shi shi abin da za ka yi an Allah su yi shiru malam in kana ganin mutum na abu to kai karka yi don ka ka hana shi ce maka yi wannan ina da a yi amfani shi din in kana gani abu zai zama rushe a jinin baki daya to wannan abu ne za ka yi kafa kafa da shi ba shirka ba kaga a kawai a da in baban kai mutum baka yi saraka ba to kai da arna jiki ku saraka uku to in ka je da sun ka ce ba za su yi ba to in dai dangi ne dan dangi ne baka yi ba su za su yi ko baban ka ne kuma ya zama maka aibi to shi sa na sojiya baba ne rasu to sun san kanne na basu da karfi don babanmu ina jira dan in ci shi ne liman a garin ina sanin ci ba za a yi ba to shi buga kirji ya ku kuma yi shi gajar gajar eh tarin cewa ga yara mu ce dama an ce duk wanda ya karatu islamiyya ba ya hude ne dan eh, da suke tafiya ba ulama kai da na ji haka shi na tara kudi na tura musu na ce to ayi sarka uku da yaran kuma da suke so saboda alfahari suka su so sa za yanka na kwana uku shi ya fito kuma ya ce ba za yi ba za ku sa wata hanyar da wanda ba su da shi baya za su zo kuma ba su iya yanka ba eh a saboda ya gani yaran ai yaran ba ka dan duriya ne ya. tun da an gani ba su da shi shi wuni da za a yi sarakan an mutu ma jikin ba sun don ba yana eh, da shanunsa ba jiyansa wani gado ne to da aka je aka aka aka aka aka gin an samu kudi muni da an waye gara na raba kudi wanda ya dala wanda ya kaza ana baya ana fito da junci ana bayawa to na farko aka ce za a yanka sa ya ce na ba za a yi ba saboda shi ma zai mutu ba shi da wanda za su yi da yana sa danne ne shi za a yi sannan ya ce eh akwai kana na kira salam yayin eh, zaki zaki ba zai na kira shi mawukaci ne na kira na nan na nan lara ana nan kullum na jin sa haka to yanzu har da ake ciki to baki daya kowa ba wanda zai cin komai da danginsa da ƴaƴansa baki daya duk ba wanda zai cin na garin nan da ma da ta mutu bara duk duniya an tafi bene ne togo ne waye an haɗu da na ji an dauko gawa eh, gobe za ta cika shekara guda an da ta na ce to karo ne ce ufi kuma za ga ko shiru kowa ganin da duk manyan da kasar ko shiru yayi aka bar ni ta ta zo da limamai daga ina daga bai ne da niyyar so na ce ba za a yi ba na kulle bakin manyan ta akwai fitinan nan guda uku sun ce ai matan mai kallon baban matan shi mun sarka na kyan shi na kulle kuɗi dubu talatin a kira kowa a gida na sashi na to kai duk wanda yanzu kana ganin zai yi sadaka ka bashi fakiri ka shi ya ce wai fakiri ne fakiri shi <laughs> ga wai ga su sabon yalika suna zaune ah. Ina to ce da idan goma ya ce da ana mutuwa na dawowa da za su mashi ta saki dawowa. Yin su duka yi. Haka ne a kone yaro ana kira ba Sudan ana kira abin nan muna Saudiya ya ji Sudan dan class na ne. Ya zo ya tarbi babban matsalacin Sudan manyan 'yan sufaye ne. shi zai ba a aka ce ɗauko shi a da dake shi aka fito shi shi zai ga na ce baka da afirka ne na ce fara kuɗi sojiya riyal da dubu uku ya ce in ka iso ka so irin imaman nasu kar ce musu komai idan ka bi manya masu sauƙin farko ka ba su kar ka ce musu komai ya raba su dindire shebur sati mai zuwa shi ya zo duk kula su fika inna alhamdulillah mata sun suka mace kai eh, hali hali ya da shi yaron ciki. wallahi baraka mai da mafiya ta mutu da ba na wurin ligiman da za a yi da an haɗu da ko ta ina nan mai yamma nan abin nan haɗu ana jira ya sarka na ce ba za a yi ba in kuma wanda zai ce ce wanda suna sa yi saraka suna neman saraka shi na ga na bashi kudin da in zai saraka ba zai samu shi je na ta yaki ina ta yaki daga baya ma yace da mutuwa da dawa sa gida ruwa da ta mutuwa sam sarka ai malam muna da muna da muna da abubuwa in zaka yi ligima zaka shawara da su yace babu idza ja'a kal mu'minatu yubay'una shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fakar alaina an la yushrika billah zuwa karshe to da shi wannan hadisin shine ba'du malikiya suna cewa wannan kukan ya halatta wani lokaci sun ce tun da manzo Allah shiru yayi ma wannan baiwa Allah samu ba dalili ba ne tunda manzo Allah da ya kafa shirci ko ita ta ji ta dawo ta musulunta ta sake daina ta zo ta daina wannan ba dalili ba ne wannan yace hadathana abdullahi ibn muhammad hadathana wahab ibn jarir qala hadathana abi qala samitu zubayr an ikrima an ibn abbas fi qawli ta'ala wala yasinaka fi ma'ruf ce ka ce da matan kar su saba maka abubuwan da aka ce abu alheri ne in ka kuru masu su saba maka mata kenan kar su saba ma manzal akan ma'ruf kala inna ma huwa shirtu sharakahu Allah lisa ce wannan shirci Allah ne santa ma mata kar su saba manzon Allah akan wadannan abuwa yake cewa hadathana Ali bin Abdullah Ali bin Majid kenan yace hadathana Sufyan qala Zuhri hadathana قال حدثني أبو إدريس سمع عبادة بن سامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم من أتى من فقال أتبايعوني za ku mun mubaya menene shi kala Allah tushirku billahi shi? kar ku hada Allah da wani shi za ke gani muna masa wazance shi shirkan fa yan wawai su suna dauka kamar abu ne wasa mu ce ta kira wani bawa Allah ba Allah ba ku ce niyas ku ce waye ku ringe kira mutane dan adam banka eh ba ba ba in ko bawa Allah ne dai to shi da ya biyo Allah da Allah ya so shi to mu kuma zaka doki siffa Allah ka ta kira sa ta kira shi imami to kaga Allah ya ce magana ce ce cewa ala an la tushriku bihi billahi shay'an kar hada Allah da wani wala tazmu ka izna kuma zina yanzu ana ya boye zina ake tai wala tasriku kar ku sata yanzu ko gobara ke shi an ɗauki kaya bai ya kace kenan gobara ke mutum yanzu kashe gobara shi kudin sa ba da yake kan kama ba ji ba gobara ke yi ba kuma eh, afda ka mutum na kwanci ba shi lafiya asda ka zara masa kudin to yana al'umma ne kuma wani mutum ba shi lafiya afda zai mutu kudin da yake sai a zaro kudin to wace irin al'umma ne wannan matsayin ya kai wani mutum da ba shi da lafiya ko ina neman agaji shi ka gara masa kudinsa gobaran da ake yi shi ga mutane sun suna ɗauko kudin an ce kudin da aka sata nan wannan gobara za ka yi mamaki tiro ya zo ye ye ye shi da ku ma'ana in ya sami ka zai kashe ka kenan gobara ke fa isa ki ɗauko kudin jana'iza fatar waya da ana sa mutum a kabari ma wani an zare mai sai ya zo yana taimaka za a sa kawo a cikin shi wani zai eh, ta shi ke suka koro sa suka koro sa ne ne da kwara kora da ko kuma gani ma ce a <laughs> وقرأ آية النساء ya لفظ سفيان يأتي لفظ أبن سفيان يكرنتا فمن وفى منكم shi manzo Allah ce ɗaya daga cikin ku ya cika wannan alƙawarin fa ajru Allah in bai yi zinan ba in bai yi sirkan ba in bai sata ba to ladan sai na wurin Allah wa man asaba min zalika shay'an wanda ya zinan ko ya sata fa ukiba shaka masa aka duki masa duka anan ya yi na an jefa shi ko an masa burara ko ya sata an yanke masa annu to fawwa kafaratun lahu to wannan abin da aka masa shine kafara amma ka sata lami lafiya ba komai to <laughs> akwai abu a can wa man asaba min hashi'an wanda yayi sata ko yayi na nuzalka fa fatarahu Allah shan masa sutura to kare fada fa huwa illa Allah wannan abu ina wuzin zabi Allah insha in dai Allah ya maka sutura na kai kuma ka kama harshe ka baka faɗa ba to in ka ci salzi ya fi maka hmm. amma ka faɗa ai mu ne kaza ai mu ne kamar yadda matasa su je sabon gari su dawo su zo su yi bayani eh su yi bayani na wannan ya nuna cewa idan ya kame bakin bai faɗa ba ma in ya tuba ne ko ko ko a'a ai tuba dama shine asali amma laifin da yi e eh, ba zai iya yiwuwa yana sai yi da bai yi ba ko ya mutu a kan sanda ba shirka ba ma dama bai ya yada ba to Allah zai masa sutura amma yana ji na yadawa e eh, ba zai yi ba da hmm. zai ba kuma kallon wani yanzu da aka ci na karanta hmm. cewar Allah madaukakin sarki zai interview da kowa ba kai kaza ba ce na eh wannan kare kuwa hmm. Allah ya sauke ike cewa wa man asaba min zalika shay'un shay'an fa ukiba shaka masa hukuba fa huwa kafarat lahu an masa hukuba kenan wa man asaba min shay'an min zalika fasad fasatarahu Allah shan ma ba kama ka ba ka zina ba wanda ya to fa wa illa Allah kai istirakanka in sha azaba in Allah ya zai maka azaba wa in sha ghafara ya so kuma zai maka yafe maka to yafe wani shi shine yafi kusa Allah ya samu dace sata wani abu ne? sata ai haƙƙi ne da to eh Allah zai biya haƙƙi ki saka ka cika aljanna ma dama in kayi daga gaske kai shiru baka faɗa ba kuma kai tuba amma kana da kana jin dadi baka daina ba Allah zai kiyale shi ne yake fa in insha azabahu ya fi yadda kake yaudar mutane kamar yanda irin kwashi kwashin da ake kwashi kudin ganima na bani adam mutum daya na gire sata kullum miliyoyi kaji za a sake cin bashi amma da mu baya a ah, yaushe ka yadda nan na ga shawara ake yi karba za a dawo da baya kenan na gina yansu za a zama mutane kai yanzu ake ci gaba asibiti a duniya asibiti yanzu ci gaba ke mu baya muke shi ka je asibitin duniya ka ga yadda ake ci gaba yanzu baya muke in ka duba duniya jirgi ya zama kuma mota ne amma afirka yanzu yanzu ake wahalar jirgi gara na da shekaru talatin da ya wuce komai baya muke kai abin namu Allah ya sauke ya rayu da abubakar da umar da usman da ali a bayan wafatun sai na ali amma an sai ke hakakin cewa ya yi sallah a bayan sai na abubakar da umar da usman kuma ya faɗi yadda kowanne su ke kuwa bai faɗi yadda sai na ali ne ina ne wannan karatu a cikin isnani ina ne isnani ya ina mun karanta Yung juhur na ba? Manya tapa ako. ba ba na a تأتي حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وعب قال وأخبرني ابن جريج أن حسن بن مسلم أخبره أن الطاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال شهدت صلاة يوم الفطر ماشي دا صلى كرمان صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه fa kulluhum yusalliha qabla kutuba suna yi ne kafin ayi kutuba ثم يخطب بعده بيان شيء خطبة بيان فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه هنا يجلس كمان كلنسا يجلس يجلس رجالا يجلس رجال ماذا جسنا فكأني أنظر إليه هنا يجلس رجالا biyadi eh? eh, da ya kamata ce rijalu ne ko eh rijali su rijala biyadi ina ce da mazaje su zauna ina nuna shara su zauna eh, su shi ke ce da ku zauna ku zauna ina tsaye rijala maful bi ne yujallisu rijalan biyadihi ina ce da mazaje ya gama ina ce da ina na ku zauna sun akbara shi ya fuskanta ya shukuhum ina tsagi tsakanin su ina tafiya hatta a ta nisa shegiyogin mata ma a bilad da bilad fa kala ya ayyuhan nabiyu idza ja'aka al-mu'minat shegiya wannan aya yubai'unaka ala an la yushrikuna billahi shay'an wa la yasrikuna wa la yazina wa la yaqtuluna awladahunna wa la yatina bi buhtan kage da kariya yaftarina shine da kuta ai zina shiga da ta a cikin ‘ya’yan dangi bai na aiki hinnan wa arguli hatta farga mina aya kulli ha sun makala hina farga an tunna ala zalik kun yadda da abin da muka faɗa wa kala cikin ba ta wahidatun lal jibhu gira shi mace daya ta hamsa saboda dayan duk suna cin kunya shi duka daya ta hamsa cewa ɗin eh mun yadda na'am ya rasulallah don sauran suna jin nauyi la yadda hasan manhi wanda ta amsa dukansu ce ya san ruwa ya san bai san kowa cici ba ta fata sadakna ta kina suka bar sharka o ba saka bilal sauba shi bilal ya ya bude digansa domin a zuba kudi a ciki fa ja'ala yulqina fatah wal khawatim fi thawb bilal suna da warwaro da kuma abin nan zobe a gwalagwalai ba na karfe ba suna zuba riga don man Allah ya nuna masu cewa da yadda za su yi su samu ke an zaba Allah Allah ya kare su da an Allah wannan tambayar da ka yi bai ambaci shi na ba saboda lokacin shi na li da aka zo aka yi ake yi kutuba kafin sallah ligima da suka mishi na li da ma'awiya to shi ne ke fada cewa lokacin ma'awiya ya yi kutuba in mutanen ma'awiya za su yi kutuba shi su yi kutuba su kafin su yi sallah kuma mutanen bayan mutuwa shi na alikina ana yi gasa to shi ne ki fada ga na yawa ne kawa saboda cikin da kima ne suka nemo awuya da shi na shi sa bai ambaci a nan shi na ali ba <clears throat> ina hake tonu kafin na fitin ta so suratu saf eh ko eh ce sura da wanda ake kira suratu saf in ne yasa aka kira shi zai fada <clears throat> wa kana mujahid man ansari ila Allah yace ina fasara maka wannan mujahid ne yace man ya tabi ila ilallah wanda zai yi ni mu Allah tare wanda shi ke nuna cewa ana son taimakawa da agaji duk da'iya kar mu ce kasance shi komai ikonsa da iliminsa da dukiyarsa ba zai iya dawo shi kare ba kagin da har mun Allah sallallahu alaihi wasallam man ko ifada ko annaba wanda suke wucewa su ce man ansari ila wanda taimake ni wanda zai bi mu bota ma man yattabi'uni ila waye zai taimake ni mu yi dawa tare dawa shi kada ba zai yi ba kamar yadda yanzu yan waye yanzu ya dan musa mai islamiyan sai ina nan ina karbi kudin laraba to ba inda zai yi wani aikin ba in ba wannan islamiyan ba da yana da manufar sa ciki kuma ka gagar da wannan islamiyan za ku yaki to da abin da yake koya ciki shi an amince masa saboda son zuciya kuma shugabanci islamiyan nan to mafi yawa abu kuɗi akwai kuɗi waje islamiyyar da kuma ko yana neman wani fasawa a cikin islamiyyar nan to zai ku yi rigima da shi a kala yi kuna ba kana ba ciki sha ne yau eh, za ka yi mamaki ta zan wani kakam da kan wani islamiyya yana da hadafiya in mai na neman fasawa a cikin ko kuwa yana karɓi kuɗin larabawan kashi ko za ka karɓi kuɗin to rigima za yi kadin sare sa kullun sare yake kuma duk abin da zai faru zai kira zai kira da ban da wannan islamiyya ba zai kai alkawari ba wa qala ibn abbas ka annahum bunyan marsus yace marsus mulassaq ba'dhum bi ba'd wanda suke danne juna a cikin suke danne kara gairu biyar sas yace rasa kuma inda abin nan harshashi suke bin juna to amma din da yufi wanda kara gairu ba dai ma sasa nan wannan lokacin ya kibiya ke ne ke so yace da ka amma nan mulassaku ba'du ba'd suna bin juna na amma ta rasa su la wannan lokacin ba ba kalma marasa shi da lugha arabiyan wannan lokacin da suke harbi wai yake ce min ba'di ismu ahmad wanda yake ce wai qara isa bin maryam ya bani isra'il inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yaday min at-taurat wa mubashshir bi rasul ci min ba'di ismu ahmad to shi sa mai shi da ce bisharatu mawjudatun kabla khulqi taura injila zabura duk sun ba da bishiyar manzo Allah kafin Allah abin nan sa yace ni ba ismu ahmad wai in qala isa bin maryam ya bani isra'il inni rasulullah ilayki حدثنا أبو يمان أخبرنا شعيب عن زهري قال أخبرني محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء manzala ya ce ya kulu inna ni asma ana muhammad manzala ya ce ina da sunaye daban-daban ba daya bane sunana muhammadu sallallahu alaihi wasallam sunana ahmad wa sunana mahi alladhi yamhullahu bihi kufran mahi shine shafi Allah ya dauko ni don shafi kafirci wa ana wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nas ala qadami da tashin kiyama mutane suna karkashin ni zan je nemo ceto alakan wa ana aqibu ni ne karshe annabawa ba wani annabi zai zo daga baya nan ni ne na kasance zan ba da labarin abin da ya wuce da labarin zai zo nan gaba suratul juma'a yace suratul juma'a kenan wajen da Allah yake cewa wajen da yake cewa wa qawluhu yake wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim yake cewa akharina Allah ya karanta wannan shi ke so ka kara Umar famdu ila zikrillah wajen da kuma yake nufi menene lamma yalhaqu bihim lam yudrikum walakin yakununa ba'da wannan ba su zo ba kenan akwai musulmi da za su zo daga baya su ma za su rike addini lamma yalhaqu bihim ba su zo tare da ku ba suna baya amma kuma su ma masu imani ne to qara umar bana famdu ila zikrillah ina nufi wani aya ne ke nufi fasa'au ila zikrillah ke na ce famdu ila zikrillah yake cewa kira'a na ana kai famdu ila shi ne kira'an da ya gaya maka haka kira ce a mashaza ne yace hadathana abdulaziz ibn abdullah qala hadathani sulaiman ibn bilal an thawr an abi ghais an abi hurairah radiyallahu anhu qala kunna جلوسا عند Nabi, صلى الله عليه وسلم تردي من الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة aka suko da suratu wa akharina minhu lamma yahqu bihim ayan da su kal kuntu man hum ya rasulullah suwa ne falam yuraji bai ce ni komai ba a tasa al salasa shi na tambaye su su uku fina salman faris akwai salman faris faris ba ana ce wai kawai mutum iran bane rasha farisa afagan eh, wajen buhara duk wannan faris ne kana na magana mutum an sai koma wajen iran da aka yi shi yanzu kamar lokacin dimashq ne buhara su ne farisa wannan lokacin kasan buhari wannan ta san duk kutub sita na mafi yawa su mutanen buhara ne wanda baya cikin ma yanzu kazuwin da waɗannan mutane don rasha suke yanzu su saraka na karanta yan shiya suna ɗauka kamar iran ake ne iran geografiyance ko da rabin sai na ciki ba babu bana amina mutane waɗannan mutane salman ne wadda رسول sallallahu alaihi wasallam shi شمن قال سامسا لا سلمان ثم قال لو كان إيمان عند lanala rijalun aw rajulun min haula da imani na can sama za su je su dauka a can sariya shine abinda ake nufi tauraron da ake kira sarayya ya ce waɗannan mutane za su je kuma fila haka kai a cikin su ne aka samu buhari a cikin su ne aka samu tirmizi a cikin su ne aka samu ibn majah a cikin su ne aka samu nasa'i dukkan su a cikin waɗannan ne suka raya magana Allah sallallahu alaihi wasallam a duk kutub sittan a ta abu dauda duk mutane kasbin ne da mutanen rasha waɗannan ne masu kauna manzala duk kutub sita ba imam ahmad ba shi imam shafi su ne larabawa dukkan su baki ɗaya kutub sita nan daga waɗannan mutane ne su ne kuma suka tsara ajini suka yi waɗannan abubuwan kuma shi sha magana ke magana kar mu wani Allah ba ne shi ya kawai ne shi wani a wannan eh, mm. na nufin kamar ta shayar eh duk wannan ai shine wannan lokacin da ake magana a lokacin wani ne zance su ne wannan lokacin yi su kuma ne Buhari a cikin su cikin Buhari Iran yake ne mm. <laughs> ita Buhari Tirmidhi Ibn Majah Nasa'i waɗannan har yanzu ji su su ne Ah, suke cikin kin rasha dai hmm. kiristani ne ta ta ta da kake ji su ne hmm. ai buhara da yana na gari ne to waɗannan da sun zo buhari shi kansa goma sha da yana kabur manzala kan kabur manzala da yawa yana rubuta ji ba ji su da za a ji ba shi ya raka ji hmm. shi da manzala ke kwatanta irin su da imani na sama da su je sun dauka ba irin masu bakin tsiyara da wani mutum da bakin kuma akwai Allah ya ba ma jana a